Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. Kokarin da ake yi na ceto wasu ma'aikatan Indiya da suka makale bayan da wata hanya da suke ginawa a ƙarƙashin ƙasa ta rufta a arewacin ƙasar ya sake fuskantar matsala a ranar Asabar. masu ayyukan ceto da suke aiki ba dare ba rana na amfani da hannayensu ne wajen kawar da baraguzan da suka rufta bayan da na'urar tonon kasar da suke amfani da ita ta lalace lamarin da ya sa aka dakatar da ayyukan ceton a ranar asabar arnold dix kwararre na kasa da kasa da ke taimakawa aikin ceton a jihar uttarakhand da lamarin ya faru ya ce babu takamaiman lokacin da ake tunanin za a ci gaba da aikin haƙo kasar don kaiwa ga ma'aikatan tun a ranar 12 ga watan nuwamba ma'aikatan suka makale bayan da aka samu zaizayar kasa a wani sashe na hanyar da ake ginawa a ƙarƙashin ƙasa wacce ke da tsawon kilomita 4.5 lamarin da ya sa kofar shiga hanyar ta rufta a ranar asabar rashin kungiyar mayakan hamas mai dauke da makamai ya ce zai jinkirta sakin rukuni na biyu na mutanen da yake garkuwa da su har sai isra'ila ta yi alkawarin barin karin motocin da ke dauke da kayayyakin agaji sun shiga arewacin yankin na gaza wannan matsaya ta mayakan kungiyar ta hamas ta bayyana ne yayin da ake sa ran za su saki karin 'yan isra'ila sha hudu waɗanda za a yi musayarsu da fursunonin falastinawa arba'in da biyu da isra'ila ke tsare da su a yau lahadi yarjejeniyar da aka kulla ta dakatar da buɗe wuta ta shiga yini na uku a faɗan da ake yi tsakanin isra'ila da hamas yayin da yakin wanda ya kashe dubban mutane ya haura mako bakwai da barkewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rubuta a shafin X da ake kira Twitter a da cewa ya ƙudura aniyar ganin an sako dukkan mutanen da ake tsare da su ta kowane hali. Mai kula da tsare-tsare a fadin ayyukan agajin gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffith ya faɗa a ranar Juma'a cewa dakatar da buɗe wutan da aka yi ya amfani al'ummar Gaza, Isra'ila da sauran masu ruwa da tsaki a lamarin. wani hari da aka kai da jirgi mara matuki kirar iran ya girgiza kiev babban birnin ukraine a ranar asabar mutum biyar ciki har da yaro karami ne suka ji rauni a harin kamar yadda magajin gari vitali klitschko ya wallafa a shafin telegram rundunar sojin saman ukraine ta ce wannan shine harin jirgi mara matuki mafi muni da aka kai kan ukraine tun da rasha ta mamaye kasar ma'aikatar tsaron birtaniya ranar asabar ta faɗa cikin rahoton da take fitarwa a kullum cewa damar da rasha ta samu na iya sake loda wa ayarin jiragen yakin ruwanta da ke bahar aswad makamai masu linzami ya kasance abu mai mahimmanci a ayyukan da jiragen ke yi akalla mutum hudu ne suka mutu sannan wasu da dama suka jikkata a yammacin ranar asabar bayan wata turereniya da ta auku a wata jami'a da ke kudancin indiya kamar yadda jami'an kasar da kafafen yada labarai suka ruwaito ne ta auku ne a wani babban ɗakin taro na jami'ar kimiyya da fasaha a kudu maso yammacin jihar kerala inda aka shirya wani wasan kalankuwa cikin wani sako da ya wallafa a shafin x wanda ake kira twitter a da gwamnan jihar arif muhammad khan ya ce ya kaɗi matuka da ya samu labarin mutuwar ɗalibai hudu a jami'ar yana mai miƙa sakon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su ministan lafiya a jihar vina george ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa an kai garawakin waɗanda suka mutu asibitin da ke kwalejin kalamisere ta ƙara da cewa wasu mutum hudu na cikin mawuyacin hali yayin da akalla mutum sittin suka jikkata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Papa Francis ya soke taron da ya saba yi da safe a ranar Asabar sanadiyar 'yan mura da yake fama da ita a cewar wata sanarwa da fadar Vatican ta fitar. dan shekaru 86 shugaban mabiya ɗarikar katolika na duniya kan yi taro da jami'an vatican a ranar asabar da kuma tarbar baki da ke kai ziyara fadar kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. yanzu muna kasar Ghana inda ake ci gaba da tattaunawa da manyan baki irin su sarkin Masa'ud Habib Sayyid da wakilin gwamnati Honorable Bello Abdallah Banda da matasa da dattawan zango na kasar Ghana inda suke tattaunawa kan wane ne za a iya cewa shine dan ƙasa. sannan wane yanki na dokar ƙasa ne ya ba da damar zama ɗan ƙasa da kuma hanyoyin da za a bi a samu kati ko fasfo ɗin zama ɗan ƙasa a yi sauraro lafiya passport ya mutu ta yi ta expire ta san nan gade tun da nan gida ne is going to be much more easy amma ya fi daga belgium ta je passport karshe from passport office immigration office ta je eh, excuse me the umanta tabaturi and babante ayana ne bakin mutum ne african yanzu an kai ta immigration ta kira ni ran ta ba tana kuka na ce ta sa kan speaker she one officer well, yeah, ba su actually, su anyway, ce su yi magana na anya zuwa amma immigration she said, yeah what do you have to say she ce an wa you she na ce mono ke yuo a great grandfather mamman tumbuktu amma ya ke kawo ne shi ba wa midi su ya sa kasan kauye a su sai ita kuma haife ta daga belgium and ita kuma nan muna year return muna encourage wanda they don't have any connection whatsoever to ghana muna assume muna presume kamar wasu kakanni su to this is a case wanda ga kakanta ga babanta ga wani ya haife babanta wani ya haife wani ya haife babanta dukkan su dia dia question su su gwada address cikin Ghana and we are discriminating against so I want us to look at ba ta side on the governmental aspect kuma kamar productivity mu as citizens of Ghana both home and abroad with these ashes na cut off potential mu na mu na akyerɛ mu so experts so she is a, a, a lawyer qualified lawyer tied to the UN in Switzerland these are the kind of people we need here but dual treatment in Lagabata is going to be a traumatic experience for her and she's going to discuss it on diaspora forums so I've been na ina i am dai sanar da kiwon na angle the money, but batun local abin i want us to see the economic aspect the future development aspect and potential as a nation, as a developing nation. Mu one hand muna stretch muna kira mutane mu. On the other hand, and secondly ina the question mai san to where I like ina sama da wani waziri ya yi If I'm not wrong, uh, achieved achieve independence as a nation on the 6th March and I presume come on the 5th March 1957 we were all British subjects. Anybody, Asante, Kwaru, that we were all British subjects. So now what gives one tribe the audacity to choose who then is a citizen because we all became Ghanaian citizens on the 6th of March with the declaration. Kokoma later, I think we did Republic Day and so on and so forth. I'm not a lawyer, but that is a question I need answer. On the 5th, I'm certain, I'm 100% sure on the 5th, we were all British subjects. We were stateless. We were British, simply British subjects. So how do we transition from uh, British subjects to all of us being in this territory and kuma mun samu independence and kuma first constitution yace kowa da ke within this territory is a citizen mu dai mu bai ba 200 of years ma just this 57 nan a ah, um, na manya salamu alaikum rahmatullahi barakatu da farko ina gani um, bakake ko kuma as ghanaians yana min mun rauni game da kan da muka ajiye tarihi saboda matsalan gada muka samu ya fito da colonialist ne da kansu kan da suka identify waɗanda suka shigo garin gas baki suna kira mu either settlers ko aliens sai suka kira waɗanda suke garin ga as natives daga wurin da muka sake muka samu gari ghana ina aka aji maganan natives da maganan aliens ko kuma settlers a wani lokaci na samu tarihi cewa because wani kaman kwamin kuma ya san mun samu ishu hakan ga ya so ya kebe muna region wani wuri ta bon a hafin region ya zama muna inda da mu kira gari lawyer na nan ban sani ba ko yana da wannan fact ajiye amma i think one of the issues is that an bambanta tsakanin mu da muka zo 400-500 years ago to an ɗauki waɗanda suke garin ga maybe more than 700-800 years aka zama da su su wato indigen su suka zama suka transition suka zama ghanaians that that that issues aside mu mu magana on it on one side the other magana da nake neman yi shine zango ya zama kaman cosmopolitan kowa in ya tashi zango yake shigowa muna samun baki gaskiya aside mu hausa fulanawa da kakanni mu suka zo nan eh, shekara 200 ko 150 akwai yau gobe baki da muke samu daga niger daga mali daga nigeria da suke shigowa cikin zango kuma su zo su nemi passport daga passport office gaskiya su kuma suna kawo muna a lot of problems saboda in aka samu matsala da wayannan mutane she ya bari su wayannan wanda ma'aikata irin wurare hakan ga su kuma su samu suna bamu wannan pressure da arafin kuma ne eh, matsalolinmu daga zango a sai sarakai ya kamata mu jawo ulama saboda sarakai na samun interaction ko kuma hulɗa da citizens ne biran sallah ko kuma in wani an kai wani function amma malamai na samun interaction da da 'yan zango ko kuma musulmai at least once every week daga juma'a ana batun ghana card so nawa muka ji ulama sun ɗauki mic sun yi magana cewa ya kai wani lokaci in ba ka da ghana card ba a recognizing ka as ɗan ghana mun yi rauni kan tarihi amma ya kai wani lokaci shi wannan da ke muna wanda ke bamu wannan problem bai iya tambaye ka waɗansu maganganu in kana da ghana card saboda shi daga nan nake kira saratai malumma in aka samu pulpit a yi nasiha cewa kowa one in aka tambaye ka garin ka ka kira garinka saboda mutane da yawa da suke passport office ba crash kwafto ba 2000 mu da yawansu suka shigo nan mu muke nan for how many years in aka ce da ka je kaga kaman ka samu problem ba kai kai magana nemi mutane biyu su je su zama witness cewa eh na san wane gida nan ya fito dan gane ne in ba kai kai magana saboda ni wata ni saboda na san history na ban samun matsala maybe kai maybe saddauna maybe ba mu samun matsala amma da an tambaye ka magana kaka ce ka fito kano kaka ce ka fito nyamai kaka ce ka fito mali daga nan albarka ko sabon zango ko zungulen ko nima ka fito kuma kana da right a zongo indijin wurin ne hometown ka in kai kadai ba ka je normally suna pray on in kai kadai ne ka je da mutane biyu da suka san ka da arafin kuma ne saboda Allah bakinmu 'yan mu da suke fitowa arewa su shigo kanmu yadda kanmu yadda mu nemi musu gana card da gana passport mai martaba da manyan sarakai mu sunana Sarkin masud habib sa'id ni ne sarkin burra songai da ke okai queen central baki daya eh, saboda karanci lokaci inda ya mai batun experience dai na ga yau ba mu tashiwa amma ni questions nake da shi biyu farko na tambayi lawyer eh, citizenship me ke qualify ka zama ganiyan don lokacin da muke school an gwagwada muna categories da kai ka zama da shi ganiye ina so ya karfafa muna wurin nan na biyu shin ghana muna da uh, first class citizen second class citizen third class citizen da wanga abu duka muna experience ghana gade i think basically there are two or three one the citizenship act of 2000 act 591 and then the chapter 3 of the constitution as well as other case laws that have been decided by the Supreme Court of Ghana. Come on, the cases of Bilson and Rollins, Olympio, and um, Commission for, Commissioner for Interior. these are the laws da ke abin amma in ka duba eh, a sunan shi citizenship act na kan kama aka ce to qualify as a ghanaian na you, you must either be you can be a ghanaian either by birth or by marriage or by naturalization or by descent or by founding by birth ne kaman kan da dan wani haifa di kaman wanda da aka haife su prior independence kan kaman ka duba section 3 of the citizenship act na an mention kaman wanda da aka haife su before independence and then they have they were born before independence and then section 4 of the citizenship act na an faɗi kama inda eh, ya sunan shi aka samu yaro da an since shi below the age of seven years he is presumed to be a ghanaian by birth until proven otherwise so that is the law that i know sarki kuma ya tambaya wai are there different classes of citizens in ghana in duba article 17 of the constitution it is very clear Come on, there shall be no discrimination we are equality before the law and there shouldn't be any discrimination based on religion gender or anything whatsoever so clearly there are no classes of citizens we are all equal before the law so basically i think those are the questions that i think i want to address the other questions i think they will be addressed by my senior so finally dai abin da da mutane ne it appears come everybody is lettered here. Everybody can read and understand very well. So I will encourage everyone to get the Citizenship Act 591. It is not uh, any big document. Well, can kindly. So you can read about citizenship and you can actually understand what it entails. And then also we get the constitution. We read chapter three of it. It will help a lot. Praise God. That's it. Thank you. Amma da nike nawa jawabin na ce ba policing gwamnati ba ne amma officers da ke wurin suke frustrate mutum shi sa in ba kai kamar you are very strong ba kamar kan da sarkin kwashi mai nuna ya yi ya fis kamar kan da ku ta ta fis ka gani a koyaushe an cika da irin wannan burga ka fahimta wajibi ne ka tsaya inda ai magana cewa a eh, place of birth inda aka gwada ma inda aka haife ka inda ka fito kenan kuma ka yi yare ma wanda suke cewa da indigenous i think it will help you ka kiyaye cewa kaman ka fito north ka kiyaye cewa sunanka abdullahi kano ko abdullahi katsina wannan kuma yana kawo mana matsala yanzu abin magana ya komo wurin honorable wanda shi ne ke hurɗa tsakanin mu 'yan zango da shugaban ƙasa duk ƙorafe-ƙorafin da muka gabatar gaban shi za mu ji abin da zai ci ne matsayin gwamnati akan wannan sa'an nan in hakan ya zo ya cika da mutum menene matakin da ya kamata ya ɗauka eh, sarakunanmu eh, eh, malumanmu da yanwa maza da mata ina murna yau da haduwa na da ku sosai don wanga matsala ba ku je da shi ko ina ba a ofis na kuka kawo don mu tattauna mu samu haɗin kai mu san matakin da ya kamata mu dauke don mu yi mu samu mafita a kan wanga matsala ba wani matsala ba ne kan da mai martaba ya fada ba polisin gwamnati ba ne su ne watakila ba su fahimci mene wane ne don gane ba shi sa abinda muke ganin nan yake faruwa don gana koko zama dan kasa bai dogara kan kabila ba nam bai dogara kan kala ba sam ba ta dogara lugga da kake gayawa ba koko ba ta dogara wurin da ka fito ba amma zaman dangana ta dogara kan doka kan da broda na ya fada citizenship act na 2000 da na constitution 1992 su ne dokokin da yake nunawa wane ne dangana don shi nke kai bahaushe ne akwai hausawan ghana akwai hausawa na nigeria da na niger akwai wangarawa na ghana akwai wangarawa na mali da na ivory coast akwai musawa na ghana akwai musawa na burkina faso shine dan ghana ba mu da bambanci kai dan ghana ne fiye da wanga in kai dan ghana ne kai dan ghana ne wane ne dan ghana dan ghana ne wanda an ka haife shi nan ko ko kasan waje guda daga cikin iyayensa dan ghana ne ko kakanninsa dan ghana ne ya yi ya zaman kamar wani ba'ar ne an san kamar arna nan suka fito amma a kan doka ba dan ghana ba ne ya iya zamana kamar ba moshe dan ghana ne don in ka duba cikin dokanmu na ghana yana cancanta a kira shi citizen of ghana wani hanya ne kamar kanna na fada guda kenan hanyar nan guda kenan ya yi magana batun naturalization naturalization misali wani ya fito daga kasar waje bature ya zo nan ya yi zama a cikin hasan ga she ghana ta mai daɗi shi kamar na son in zama dan gana akwai wani process da dokanmu ke nunawa wannan process na mai shi na zai bi at the end of the day a zama da shi dan gana don shi ka gan kolon shi ture ne amma dan gana ne to da wa'annan bayanai na honorable bello abdullah banda za mu dakata a yau idan allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da abokin aiki na ridwan muktar abbas sai kuma solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin sunana madina dauda mu huta lafiya gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya saurara mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. in ka gama bugawa kamar haka misali sunana sa'idu yahaya ni asalin bakatsina ne an haife ni a jihar katsina saboda haka dalili na rayuwa ya sa na zo makaranta irin tamu ta addini kano daga nan allah ya zaunar da ni kano ne aure na ci gaba da rayuwa kuma a cikin rayuwa haka allah azuta da sana'a ta hula bayan yana wannan sana'an shine kuma cikinta allah maɗaukacin sarki ya kaddara zuwa na ghana bisa wasu dalilai dalilin shine gaskiya na zo ghana ne da niyan in sai da hula kawai in koma bayan haka sai 'yan uwa da abokan arziki da muke tare da su ta dalilin wannan sana'a suka bani shawara wannan sana'ar ka ce kuma da ta zama sana'ar ka gaskiyar a nan gana akwai karamcin masu wannan sana'a babu masu yi ana da bukata suka bani shawara iya su cewa ya kamata in tsaya yi wannan sana'a bayan shawarwari sun gabata kuma na roƙi allah maɗaukakin sarki in akwai alkhairi ciki allah ya tabbatar in yi sai allah ya sa hakan ya rinjaye ya tabbata na zauna na fara wankin hula akwai dan uwa wanda muke aiki kusan tare da shi kabiru masta a sabon zango gidan sarkin fawa sa'idu daga nan ne kasancewa mutum biyu bai kamata su zama waje ɗaya ba sai na tashi na komo a babu da na samu ababun nan sai ainihin na ci gaba da sana'a a nan daga zuwa na yau muna shekara bakwai da wani 'yan abubuwa to a cikin tahowar da zuwan ba a rasa kalubale kalubale na farko shine a matsayina na wanda ban taba tafiya doguwa ba kama zuwa ghana wajen tafiyan nan na fuskanci kalubale kala-kala wanda muka fuskanta shine na farko dai kowane lokaci za ka yi harkoki na rayuwa kuɗi suna taka rawa na kwaso 'yan kayana na saidawa gwargwado na taho da su kuma muka samu doguwa hanya wato kuɗaɗen da muka ci zuwa wajen da wahalhalun hanyar tsarin namu na afirka yadda yake kowa ya sani shi ya bari aka dan sha wahalhalu alhamdulillahi har muka zo lafiya to ita sana'ar hula kamar yadda kowa ya sani sana'a ce wadda ta shafi bahaushe ko da muka zo gana dama mu mun zo cikin hausawa ne muke yin ainihin ita sana'a da muke yin sana'ar tare da hausa 'yan uwanmu mun samu da yawa cikin mazauna ghana masu sa hula ma wani bai san ma ana wanke hula ba sai daga zuwan mu da ci gaba da mu'amalan mu ya faru mutane da yawa suka sani kuma aka ci gaba kasancewa ta a gana a bangaren hukumomi na ghana ba ni da wani babban matsala da yake damuna a cikin harkar hukuma a nan cikin ƙasa babban matsala shine dai lokaci in yayi a zo a karbi kuɗi na wurin da nake zama na harajin ƙasa shine kadai abin da zan iya cewa ya dame ni yin maganan masu tsafta sukan zo su ce ku gyara kaza ku gyara kaza muna yi iya gwargwado so ɗaya mun taɓa samun matsala da wata kwaya ɗaya cikin masu ainihin kulawa da tsaftar gari muna zubar da ruwa a gota in mun wanke hula sai ta ce ruwan da muke zubawa din nan yana da dauda sai muka ce mata ai mu abin da muke yi ma taimaka ma tsafta ne don ruwa shi yake wanke dauda wato kamar ta zo da wani dan matsala a ranta to da muka fahimtar da ita da ta dauki zafi sai ta gano abin da muka faɗa gaskiya ne amma ta riga ta yi zahi ba ta so ta sauka sai ta ce to yanzu muna so mu nuna mata bata san aikin ta bane ko menene muka dai dan dai tattaunawa na maganganu tsakaninmu da ita in ban da shi dai a harkar hukuma a cikin garin ghana ni ban da wata matsala don hukumomi sau da yawa kana haduwa da su ne yayin da kake yawo ko kake wani abu da ya shafi hanyoyi an fi haduwa da su na ni kawai zaune nake wuri daya kuma sau da yawa ma'aikata da jami'ai muna ma'amala da su da yawa wasu su gabatar da kansu wasu kuma ba sa ma gabatar da kansu sai daga ba mu gane ai wannan wane kenan da manyan malamai da masu sarauta da yawa muna ma'amala da su alhamdulillah ba da matsala babban matsala ta ne in mun taho kafin mu zo garin nan gaskiya kwastan na ganan ga suna dan takura mana da yawa kuma mu kayan da muke kawowa duk abin da ya shafi sutura ne kawai nasarori kuma wanda na samu to alhamdulillahi kasancewa ta mai hudda da jama'a ya sa jama'a sun sanni na samu alfarma da fahimtar juna da yawa inda na shiga ana haba-haba da ni iyalai na duka suna najeriya ina da mata biyu da 'ya'ya goma sha ɗaya to na yi kokari da in kawo matata ɗaya nan har na yi kokarin gyaggyara wuri musamman na yi iya kokari na kai wani lamari mai nisa to daga baya kuma sai shawara ya sake gaskiya duka iyalai na suna najeriya ba sa nan kuma akalla dai duk cikin wata uku ina zuwa najeriya in dawo ghana magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su tun da jirgin birnin yamani shi jirgin birnin ingila ja kaɗa da italiya in yi ɗan ka ya kariya bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan tolarar da ne jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa ta jiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in tuna. gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan yan kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a uh, ambassador, America akwai ambassador, Arashi akwai ambassador, Italiya a uh, ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador a aikin talakawa sun kata idan su kulla zumunci mu da su. akwai ambassador Holland, akwai ambassador German, da in ba su da aikin talakawa sun ka ta don su kulla zumunci mu da su talakawa shi in kun tuna gwamnati na mana kokari yan dare ya yi dai in kun muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kura guji in hanyar masu lalace a kira wannan kauye ya zo a kira wannan kauye ya zo To madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. voa africa